وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a dukkanin dangin yabo da godiya su tabbata da Allah madaukakin sarki mahalicin kowa da komai wanda ya ba mu lafiya kuma ya ajiye mu a matsayin musulmi fatan mu Allah karbi ayyukan mu Allah ya yafe mana yau za mu koma karatun wannan littafi mai albarka na rijalun wani sa'un haula rasuli sallallahu alaihi wasallam wanda muka yi wato muka dauki hutu mai tsawo tun kafin azumi sai yau insha Allah za mu koma shida ga watan zulqa'ida shekara ta 1430 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shi dace da 25 ga watan a goma shekara ta 2009 a lissafin turawa akwai dan da muke tare da shi a nan yanzu ina Allah ya jarabe shi da mutuwar mahaifiyarsa yana cikin wani yanayin hali da bukatar a taimaka mata da addu'a da shi din gaba daya Allah ya jikanta da rahama Allah ya sa ta huta Allah ya sa aljanna ce mata ya fi mata laifukanta da kurakuranta shi kuma Allah ba shi hakuri mu ma Allah ba mu hakuri gaba daya na wannan rashi da muka yi na mahaifiyar dan uwanmu kuma abin da ya saura mana cikin kwanaki Allah azurta mu da aikata mai kyau wanda muke na kuskure da sabon Allah Allah ya azurta mu da tuba kuma ya yafe mana bakwai ko shida ko bakwai ga wata ai shi yasa saboda sabanin ku ni na zaɓi wanda na fi gamsuwa da shi to amma tun da ka ce bakwai sai na ce shida ko bakwai ko ka san Najeriya kullum ana sabani akan wata ayi in eh, eh, muna cikin tarihin ah, sayyidina Hamza ko Hamza ibn Abdul Muttalib idan ban manta ba za mu tashi ne akan ah, ah, wannan akan suratun min hayati suratun min hayati menene suratun hayya min ardil ma'arika ko kuma yuqatilu bi sayfaini yawma uhud ne ya kamata mu tashi ko akan mubaraza to to to za mu iya gama yau kuwa ya kamata a ce mun gama hamza din nan yau to shi kenan bari mu gani a yace al-mubaraza in an ce mubaraza wato fito na fito da za a yi a fara gwamsa yaƙi din irin wato jarinta da sayyidina hamza ya nuna ya ce bayan abin da ya gabata na bayanai um, irin jarumta da na hamza Allah ya ba shi da matsayi da ɗaukaka da kuma irin yadda kafirai suke jin tsoronsa to yanzu ma za a daɗa ɗan haskaka mana irin yadda yake kara da ba da zalika salasatu min khirati fursani quraish mutane uku cikin zababbu jarumai na quraish suka fito fili kanu min a'ilatin wahida duk suna cikin wato family guda ɗaya ne shine a'ila su ne wahum utuba wa akhuhu shayba ibn rabi'a utuba ibn rabi'a da shayba ibn rabi'a da kuma al-walid ibn utuba walid dan gidan utuba falam munfasalu min as-safi talab al-mubalaga yani suka fito daga cikin safin su na kafirai sai suka ce to a fito suka ce wa musulmi to ku fito mu ma ga mu fito dama idan an zo yaki. haka ake sai a ce to kuku ku zaɓo wasu jarumai su fito mu ma mu zamu zamu a fara gamsawa wa kharaja ilai min shababil ansar wasu cikin samarin ansar suka fito irin su auf da mu'az ibn al-haris auf bin al-haris da mu'az bin al-haris kenan wa ummuhuma afra mahaifiyarsu ita ce afra wa abdullahi bin rawaha da abdullahi bin rawaha fa qalu man antum suka ce ku kuma suwaye ne qalu rahatun min al-ansar su kafiran ne suke tambayar musulmi ko kuma suwaye hadda za ku fito yanzu ko kun kai ku zo mu Gamza da ku suka ce a mu jama'a ne kawai cikin mutanen madina qalu akfa'un kiram malana bikum haja mu mutane ne waɗanda muke tsarar juna kuma masu karamci malana bikum haja a su suke gaya musu kai ko mutane ne da muke ganin kuna da matsayi da girma kamar kanku daya babu da wata bukata a kanku ku turo mana wasu ba ku ba kamar yanzu misalin wane wane ya fito sai a ce kai ba kai nake so na yi da kai ba kai ina ganin kimar ka kai ina ganin darajar ka wane wane za ka turo mu eh, ina fatan kuna fahimta wa inna ma nuridu bani amina mu muna son ƴaƴan bafan muke so su zo to sun mana damu na dihim ya muhammad sai wani cikin kafirai ya kira ce ya muhammad ukhruj ilaina akfa'ana min qaumina ka fitar mana da waɗanda suke tsarar mu wanda muke kai ɗaya da su cikin jama'ar mu kar ka fito mana da waɗannan فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما قال الله قم يا عبيدة بن الحارث Ibn يا كي عبيدة بن الحارث وقم يا حمزة فتو Hamza, wa حمزة ya Ali, fito ya Ali. علي قال الله فتو مصيبة waɗannan عربان falamma kamo waje naumin yayin suka tashi suka kusance su kalu man antum suka ce su ku kuma su suwaye fa akhbaruhum suka ba su labari cewa mu wane ne su wane ne fa kalu antum akfa'ul kiram lalle kukan waɗannan mutane ne masu karamci Babaraza kenan sun yadda kenan da waɗannan na biyu fabaraza ubaidata wa kana sannan qawm utbata bin rabi'a ubaida shi ya fi kowa tsufa shi ya fi shekaru sai ya tinkari wato utuba ibn rabi'a sai suka haɗu ma'ana shi ubaida ya zaɓi utuba wa baraza hamza ta shaiba shi kuma hamza ce kai shaiba zo mu gwamza da kai shaiba ibn rabi'a kenan wa baraza aliyu alwalid shi kuma ali bin abi talib tunda shi yaro ne alwalidu ma yaro ne sai ali ya ce to bismillah walidu kai kuma da ni da kai zamu gwamza wato lokacin ba komai ya riga ya kare kuma sai haduwa wannan ya tsaya ya ja daga ya rike makami wannan ya tsaya ya ja daga ya rike makami su kuma sauran mayaka suna can su yan kallo ne dama haka ake farawa in kun turo mutanen ku uku mu ma sai mu turo namu uku ku turo na ku jarumai waɗanda ba za su ba ku kunya ba mu ma mu turo namu a fara afkawa yayin da aka kashe naku ko wannan ya nuna cewa fa in ba kun yi da gaske ba za a ba ku kashi yayin da kuma ku naku ne suka kashe nasu wannan zai kara muku kaimi da karfashi na tinkarar wannan yaƙi din aka fito fa amma hamza wa ali amma hamza da aliyu falam yumhila karinaihima an qatalahuma take basu jinkirtawa abokanan gwamnatin su ba take suka kashe su gaba daya wa amma ubaidata amma a ubaidatu amma shi ubaida faktalafa bainahu wa baina wato a karnihi wato darbatani sai suka samu sabani tsakaninsa da shi da abokin gwabzawansa duka bibbiyu fa adkhala kullu wahidin minhuma sahibahu kowanne yayi jina-jina wa dan uwansa Aliyu wa Hamza ala utuba, ai sai Aliyu da Hamza sai suka afka kan utuba din faqatalahu suka kashe shi take wahtamala ubaidata suka dauki ubaida wa qad qutiat rijluhu an yanke wa ubaida kafarsa take sun afka masa takobi sun sare kafar babu kafa dole sai an jashi ai mutanen da sun yi aiki sahabbai falam yazal samtan hatta mata bis safara da khams arba'atin aw khamsati ayyam bai bushe ba yana shiru an sare masa kafa haushi ya ishe shi abokin gwamzawansa ya yi masa illa ya cire mai kafa yana shiru har sai da ya mutu bayan kwana hudu ko kwana biyar min waqa'ati badar bayan badar bayan an yi badar da yaƙi da kwana biyar sai ya mutu ya yi ta zaman jinya kenan hina ma musulmi na fi tariqi hin tariqihim ila yayin da mutane suke dawowa zuwa wato madina wannan magana tana nan cikin littafin ar-rahib al-maktub wa qatala hamza radiyallahu anhu adada min al-mushrikeena wa kana mu'allaman bi rishati na'ama hamza ya kashe da yawa cikin mushrikai a wannan mubaraza ya kashe da yawa cikin mushrikai kuma yana yayi wa kansa wato alama bi rishati na'ama wani abu ne wanda suke sawa na kamban yaki shi shi shi wannan shi sayyidina hamza kamar da irin mutum idan jarumi ne za ga wani bayan ya sa takwabin kuma akwai wani abu na jaranta haka ne wata dai alama ta barazana da za ka sanya a cikin wato filin lokacin yaƙi don tsoratar da abokin gaba an abdurrahman bin auf qala qala li umayyah bin khalaf abdurrahman ibn auf yace umayyah ibn khalaf yace dan ya abdul ilah ya kai abdul ilah man al rajul al mu'allam bi rishati na'ama fi sadrihi wani mutum ne wanda ya kasance ya yi wa kansa alama da wannan rishaci na ama a ranar yakin badar wane ne ultu za ka amur rasulillah ai shi ne wato babban manzan Allah za ka hamza ibn abdul muttalib kenan shi ne hamza ibn abdul muttalib kala zaka alladhi fa'ala bina a afail ai shine ya aikata mana abin da ya aikata mana wannan hadisin imam al-hakim ne fada shi ko yace sahihi ne wa wafaqahu al-imam az-zahabi imam al-haythami yace rawahu tabarani wa rijaluhu ila qa'ilihi rijalu sahihi sayyidina hamza yuqatilu bi sayfaini yawm uhud kowane mutum yana yaki da takobi daya to shi da takobi hannunsa ai malam kafi ta kowa ya rike takobi ɗin shi biyu ne a hannunsa yadda ka da nan yadda ka da nan ya yi training ya wato ya samu ya samu tadribi mai kyau kai yanzu in baka iya ba sai a dauki sai a kwace ɗin a sare ka da shi <laughs> ko ba gaba ne yawa an umair bin ishaq daga umair ibn ishaq qala kana hamza ibn abdul muttalib yuqatilu yawm uhud bayna yaday rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisayfaini hamza ibn abdul muttalib ya kasance yana yaƙi ranar Uhud a gaban manzon Allah da takwabi guda biyu wa yaqulu yana cewa ana asadullah wa asadu rasulihi ni ne zakin Allah kuma ni ne zakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Imam al-Hakim ya fidda wannan hadisin afwan wancan takariri da na faɗa ɗazu um, uh, uh, na Imam al-Haisami ne da Imam al-Bazzar wannan kuma shine na Imam al-Hakim kuma yace hadisi ne sahihi kuma Imam al-Zahabi ya yi masa muwafaqa wannan yana nuna mana lalle hamza ya kashe wannan lalle hamza jarumin mutum ne tsayayye ne kuma alhamdulillah sun ba da lokacinsu sun yi amfani da rayukansu da jarantarsu akan addini haka ake so mutum jarumi ya zama jarumi a addini ba ya zama jarumi akan wani abu na duniya daban ba suratun hayya min ardil ma'araka ba wani wata sura ko wani hoto rayayyen hoto wani abin da ya faru a filin yaƙi ɗin shine min arzil ma'arafa malai shi alƙitalu da'ir ga yaƙi yana gudana wa hamza radiyallahu anhu ya sudu riqab al-mushrikin Ba sayyidina hamza yana girbe wuyayen mushrikai ya sudu girbewa ke. wai yanzu su ake a rinka kwatanta ba kamar gashi nan yana ta sauke wuyan kafirai sayyidina hamza bi sayfihi hasdan hasanan yana ta sarewa da yana girbewa da takwabinsa girbewa kalmar hasad ko hasad tana nufin girbe abu wa atu haqqahu yawma hasadihi eh. wa kana wahshi bin harb yanzu mu karanta shi kuma hamza an kashe shi ma to ya aka kashe shi akwai wani mutum mai suna wahshi ibn harb bawa ne قد خرج في هذه الغزوة cikin wannan وانا ياجي لمهمة واحدة dan wato wata muhimma guda ma'ana wata manufa guda wani abu mai muhimmanci guda ɗaya kawai ya da shi yakin Uhud wannan muhimma shine hiya katlu Hamza shi ba wani abu yasa ya fita yakin Uhud ba kawai sai dai ya je ya kashe saidina Hamza wa shi kenan ibn Harb wala in zafara biha la ya'tiqanna Jubair bin Mut'im raqabatahu li yasira hurran kuma an yi masa alwashi da alfaharin cewa in dai ya samu rabauta zafara biha ya rabauta da kashe hamza to Jibairu ibn mut'im ya yi alkawarin zai yanta shi shi wa shi din Jibairu zai yanta shi ya zama ɗa cikakke ba wai ba ce ka je ka kashe hamza ka zama ɗa da ka shi da ya je yakin ba ruwansa da kowa kawai hamza yake targeting idan hamza yi nan sai ya can in ya kauce sai ya kauce amma sai na hamza bai lura ba sai daga baya bai fahimta ba ka san akwai matsala a rayuwa idan wani ya sa ka a gaba yana kiwatar ka to wannan akwai mushkila gaskiya baka sani ba don wata randa ka je ka kai kanka wurin shi to shine matsalar da Hamza ya samu Ibn Abdul Muttalib Wahshiyu ya zo wannan yaki ne musamman don ya kashe shi shi kadai in bai kashe kowa bai kashe Hamza su to ya ci riba kuma ga alƙawarin da aka yi masa wa waqafa Wahshiyu khalfa shajaratin washi ya tsaya a bayan wata bishiya wa fi yadihi harbatuhu yarsudu harakati hamza a hannunsa akwai sandarsa da makaminsa da zai jifa da harbi da shi yana yana yana yana kiwatar shine yarsudu yana kiwatar motsin da duk hamza yake wa sakanatihi da tsayuwarsa da motsinsa sakana tsayuwarsa wa sawwata jubair ibn mut'im yudaibu khayalahu sai ga jubair ibn mut'im ya daga sauti da karfi yana yin wasa in an ce yuda'i khayal mana yana wasa da hankalin shi shi yana ce da shi in katalta hamzata amma muhammadin bi anni fa anta atik kai washi in dai ka je ka kashe sayyidina hamza baffan manzon Allah a maimakon baffa na da ya kashe mu saboda hamza ibnu abdul muttalib ya kashe baffan jubair ibn mut'im a ranar yakin badar to shine yake kullace da wannan haushin cewa ka je ka kashe shi a maimakon baffa na nima da ya kashe mu a ranar a ranar kaza misali sai ke ce da shi fa anta atik kai na yanta ka inna haramiyatun min harbatihi tastaqirru fi qalbi hamza ai take malam sai ya dauki wannan sanda nasa sai jirfi sai inna hamza a zuciyarsa inna haramiya ai sai ga jifa nan take ya faɗo kan zuciyar hamza ka san mugu in zai maka mugunta to yana duba inda zai iya maka illa ne wurin da ake duka a jikin mutum nan da na illata shi take wuri guda uku idan mutum ya duke ka ko ya jefe ka a fuska hanci ko nan tsakanin idonka da da hancin na wannan dan kwarmin nan wurin iya dai nan wurin fuska aka jefi mutum ko aka dake mutum to wannan yanzu yanzu yake ligirta mutum ko ya kashe shi sai kuma zuciya nan din nan kuma galiban in dai aka kawo dukan in dai ka bari baka kare ba in abun dukan har ya wuce hannunka to sai ya duke wurin sannan kuma gaban mutum wannan su ne wuri uku idan mutum yana tsaye aka fuskance ka aka dake ka a ɗaya daga cikin wannan wuraren to gaskiya mutum zai sha wahala ko ya kai shi ga mutuwa ko kuma ya ligirta ta yadda ba zai iya amfani ba da haka masu dukan mutane ko masu ligirtar da mutane ko masu illata mutane take waɗannan wuraren suke targeting to shi yasa kai kuma ake so idan za ka koyi kariya to ka tabbatar ka iya kariya da za ka kare waɗannan wuraren guda uku duk kariya da mutum yake yi za ka ga baya wuce ya kare fuskarsa ko zuciyarsa ko kuma gabansa kafa kuma fa za ka iya karewa da kafa kafa dan an dake ta za ka iya za ka iya surviving in an dake ta za ka iya jurewa ka haɗiye zafin amma waɗannan wuraren guda uku an daka ba lalle bane ka iya jurewa da aka dubo sai sai ta sayyidina Hamza a zuciyarsa kuma na gaya muku sayyidina Hamza bai san cewa wannan mutum yana bibiyarsa ba shine matsalar mutumin da ya zo yana kiwatar ka zai iya amfani da shagalar ka ya illata ka fahimtum summa yasriddu ba'daha hurriyatahu yayi wannan ne dan ya dawo da hurriyatahu ya kasance ya zama da in ya kashe sayyidina hamza ai kaga ya zama da to shine burinsa fa tafiqa yatba'u hamzata kawai sai ya kasance yana ta bin hamza idan sayyidina hamza ya can yana kashe kafirai shi kuma yana nan yana yana sayyidina hamza yaya zai same shi ya samu lagwansa radiyallahu anhu dan ne hamza da ba dan Allah sa jarumi bane da tuntuni ya gama da shi da tuntuni ya gama da shi to amma abin da ke faruwa idan kana yaƙi dole kawai kana yaƙi da gaba da baya ne kana tafiya kana yin gaba din nan bayan ma tana gare kuma kana yin dama da hauni kana lura da sama kana lura da ƙasa dan komai zai iya faruwa radiyallahu anhu yana ta bin hamza bi ainihi da idan safi karrihi wa farrihi kaiwa da komowan hamza kaiwa da komowa su ne mai karrin mai farrin mukbilin mudbilin ma'an خجلوا بصخر خلطه السيل من علي إنه يحسد الناس بسيفه da hamza nan yana ta girbe mutane da takobi inda ya kai sai ga takobin sai yana sauki kayukan mutane wa yamshi ilaihim yana tafiya gurin mushrikai kal asadi kamar zaki kad kashara an anyabihi zakanya ko zaki kad kashara in an ce kashara ana nufin kashafa ya bude fikokinsa. irin zaki ya kai tumbe ya buɗe bakinsa yana so zai kama wani abu to haka hamza yake kudu ala farisatahu yana zaburan wato dokinsa a lokacin dokin ma da ya hau ta macen doki ya hau in an ce farisatahu ana nufin unsa minan faras ke ta macen doki wa in hiya illa darbatun wahida sai ga duka guda fa ka amsi dabir aka kawo duka guda kamar in ya daki mutum sai ya kwantar da shi kamar abin da ya riga ya faru tun jiya ya mai da shi ya zama labari kawai kamar jiya da ta wuce in ya daki mutum in hiya illa wahida ka dabir duk wanda ya daka sai mai da shi kamar tun jiya aka gama da matsalarsa wa huwa yaqulu ana asadullah wa asad rasulihi ni ne zakin Allah kuma ni ne zakin manzon Allah in ji Hamza wa daraba hamzata hamzatu rajulan darbatan atahat bi ra'sihi sayyidina Hamza ya duki wani mutum dukan da ya wasu sai da ya cire mai kai kyal gaba daya fankamasha wahshi sai wahshi yayi sauri kalmar in kamasha tana nufin asra sauri sai yayi sauri wa huwa fi makmanihi yana wurin da ya buya shine makmanihi shi wahshi yana nan inda ya buya dan duk inda ya zo din yana lura da sai da hamza sai dan fake a wani wuri to sai yayi maza ya gaggawa sai ya fito daga inda ya buya fa hamzatun qatala 30 min quraishin wahdahu a lokacin hamza ya kashe mutum talatin cikin ƙurin shawa shi shi kadai walau tafata nahiyata shajarati wa khatara lahu an ya tarabbasa bihi lam qada alayhi intibada as-sa'iqa wa qatalahu qabla an yastamti'a bi hurriyatihi walau iltafata nahiyat ash-shajara da a ce sayyidina hamza zai juya daidai wannan bishiya da shi wahshi ya buya ya ya buya ne ya buya a bayan wata bishiya wa khatara lahu an tarabbasa bihi kuma ya lura ya gane cewa wahshi yana wato bibiyarsa ne yana kiwatarsa ne ya tarabbasu bihi na tarabbasu bihi raibal lankaba alaihi inqidana sa'ika ai tuntunin da ya gama da washi gamawa irin na kamar yadda tsawa idan ta zo ta daki abu zaka ta kammala da shi take wa qatalahu da take sai na hamza ya kashe washi qabla an yastamti'a bi hurriyatihi kafin ya ji dadin wannan mai da shi da da za a yi to amma sai na hamza bai lura ba wa hazza washihu alharbata fi yadihi ana cikin wannan wato yanayi sai wa shi ya girgiza wannan makami nasa a hannunsa in an ce hazza ana nufin motsa abu ka girgiza shi ka wana shi wa sawwabaha ila hamza ya saita ne wa sawwabaha ya saita wannan sanda nasa zuwa hamza wa qabla an yutliqaha kana hamzata qad iltafata ila siba'i bin abdul uzza kafin washi ya saki wannan jifa din shi kuma sayyidina hamza ya juya kenan ya fuskanci wani mai suna siba ibnu abdul uzza faqala lahu sai hamza yake magana wa wannan Siba'a ibnu abdul uzza yake ce da shi aqbil ibnu muqatti'at al-buzur juya mana dan gidan mace mai kaciyar mata wa kanat ummuhu ummu lammar mahaifiyar shi wannan siba ibnu abdul uzza ita ce ummu nammar maulatu sharik walidul akhnasi ita ce maular baiwa ce ta wato ai maula ce kai ta ta al-sharik ibn al-akhnas khattanatun bi makka mai kaciya ce wa mata shi yasa hamza ya zage shi da wannan sunan to shi kuma wannan wakala siba yu'adi Allah wa rasulahu wannan siba ibn abdul uzza yana gaba da Allah yana gaba da manzon Allah sayyidina hamza ya fuskance shi yace juyo mu gani dan gidan wadda uwarsa take kaciya wa mata kaga wannan batanci ne ai shine muqatti'atul huzur wacce take kaciya wa yara mata in an ce khattanatun mai kaciya kenan kun san akwai masu kaciyar mata ko wa kana al-mukazzibina yana cikin waɗanda suke ƙaryata Allah suke ƙaryata manzon Allah fa Hamza ta alaihi sayyidina hamza ya tsananta masa wa rafa'a sayfahu wa hawa bihi ya daga takwadinsa ya fuskance shi fa idza bi siba'in fihi mislu lamh al-basar yasqutu a al-ard sai ga siba' kamar kyaftawa da ido take ya faɗi ƙasa kawai hamza ya kwantar da shi wa qad salat dima'uhu ga jinin sa yana kwaranya shine salat dima'uhu yalfizu akhir al yana wato furta numfashinsa na ƙarshe kenan wannan karshen sa kenan wannan makiyin Allah siba ibn abdul uzza sai na hamza ya kashe shi wa taqasarat nafsu wahshi wannan fa <laughs> shi wa shi ya daga abin dukansa ko abin jifansa zai jefi sai na hamza ya gama sai tashi ne kafin yayi wannan sai sai na hamza ya juya har ya je kashe wancan mutumin shi kuma yana rike da makamin bai je Hamza ba ka duba saurin aiki na sai na hamza wannan sai ta sa ran washi ya karaya ce a ni da nake nema doki shi yanzu gashi na samu dama har ya juya ya maza maza ya kashe wani shine wata kasara nafsu wahshi sai ya samu rauni mala sai ga kai anya zai iya da mutumin nan kuwa faqad kana siba tamam wahid wa thalathina qatalahum hamza wannan siba ibn abdul uzza shine mutum na cikon talatin da ɗaya da sayidina hamza ya kashe cikin ƙurashawa kai wa shi kana ta bin hamza kana so kashe shi har ya kashe mutum talatin ba kashe shi ba har ya ƙara na talatin da ɗaya ba kashe shi ba ai ka duk da haka sayidina hamza ya kokari bai fi san yana bin sa ba amma sai da kashe mutum talatin da wani abu ana bin sa ba a samu nasara ba to haka ake so mutum ya zama jarumi wa mala alkhawfu qalba wahshi tsoro ya cika zuciyar wahshi ya tsorata wa ba ta yakhsha an tantahi al-ma'araka bi hazimati sai ya kwana yana jin tsoron ko ya kasance yana jin tsoron kada wannan gumurzu shi ne ma'araka wannan gumurzu ya ƙare da rusa ƙureshawa ko da cin nasara akan qurayshawa duna an yana an yanala min hamza shi kuma bai samu ya kashe hamza ba ya tsorata da yadillu yarsufu fil ubudiyya sai ya kasance yana ta kaiwa da komowa ya fita yarsufu ya khruj kenan yana fita cikin wato a bautan nan tasa bai zama ɗa ba fa ja'ala yarsuduhu fi ghadawatihi wa sai ya kasance yana ta kiwatar sayyidina hamza safiya da maraice wa dawatihi wa rawhatihi safiya da maraice baina suhufil mushrikina shi yana tsakanin sahuna na mushrikai la'alla fursatan tansahu lahu la'alla zai samu opportunity shine fursa zai samu dama da za ta bashi dama shine tansa yaqtulu fiha hamza yana tsammanin la'alla zai samu wata dama da zai je kashe sayyidina hamza wa huriya hurriyatahu dan ya dawo da wato hurriyar sai zama da wa kana khalid ibn al-walid wa ikrima ibn jahal khalid ibn al-walid da ikrima ibn jahal wa fursani quraish da jarumai na cikin qurayshawa ala al-muslimina a marratan ukhra sun hauro kan musulmi shine ala ma'ana sun zo wa musulmi ta sama karo na biyu da Khalid ibn Walid da Ikrima ibn Abi Jahal da kuma wasu jarumai cikin Qurayshawa sun zo musu a sun zo wa musulmi ta sama ta yadda ba su tsammani lokacin Khalid da Ikrima ibn Abi Jahal ba su musulunta ne amma daga baya Khalid din da Ikrima duk sun musulunta fa idza bin nibali tatatayaru min rumati ai sai ga kibau da masu suna tashi in an ce tatatayar kamar yadda tsuntsu yake tashi ke sa ka ce da tsuntsu a tayru ko ba ka bane da tayru safat a tayru li anna sunni ya tayru an na anna na ya tayru tatatayar sai ga masu da kibau kai za ka rika ganin su a sama musulmi piu piu piu kana ɗaga kai sai ka ga kibiya ta ta ruwa ta wuce abun ba kyau malam min rumati daga maharba alladhina asnadu zuhurahum ila jabal uhud waɗanda a lokacin sun su waɗannan maharba sun jingina bayansu ne a zuwa ɓangaren yaƙin a dutsen uhud litastaqirra fi a'yunil khayli aw fi riqabil fursani wa sudurahum dan su tsaya su fuskanci ainihin wato a ɗin din gabaki ɗaya, da mahaya dawaki kuma su rinka harbi in sun yi harbi din tastaqirra harbin da za su yi zai rinka faduwa kan idanun mahaya da wake, mayakan cikin musulmi ko kuma su rinka harbin yana fadawa kan kafadu da wuyayen da kuma kiraza sudur kirazan su abokanan gaban su wanda suke yaƙi su فانجفل murtaddina مرتدين ليتفرقوا في wadi, sai waɗannan alfursan wato jarumai su ne alfursan fanjafala sai suka tafi murtaddina suna masu juya baya don ya tafarraku don su rarrabu filwadi cikin wannan kwaruruka na dutsen uhud wal yusbihu hadafan li asyafi hamza wa ali wa zubair wa abidu jana wa sanadid al muslimin don su zamanto wato hadaf in an ce hadaf shine target kenan shine target hadaf na na na na na takubba na waɗannan bayan Allah irin su Hamza da Aliyu da Zubairu da Abidu Jana da kuma sauran manya-manya shine sanadid yan ce sanadid ana nufin wato manya cikin musulmai al aswatu sai gashi sauti ya ɗauku sauti yana ɗaukaka a filin yakin Uhud tajaljala inda Uhud in an ce tajaljul at tajaljul wato ana nufin wato ɗaukako sauti kenan da motsinsa sauti kake ta ji a cikin wannan fili na ma'araka wal muslimuna ya